Wa alAlihi wa sabbihi! Wa ma ni ka gabi Habibi? Wasu bi sunanin hiye layo Amma ba'ad, "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu!" Yau biyar ga watan Muharram. Hijran manzo Sallallahu Alaihi Wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku, wanda yayi daidai da sha huɗu. ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin a wannan Umdatul Ahkam. A yau za mu tashi a yau za mu tashi a hadisi na ainihin ɗari da 120 hadisin Aisha radiyallahu anha. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا عائشة رضي الله عنها قالت أنكر أودك عائشة أم المؤمنين الله يقارى متى يدات شيء صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم wato bai sallaci wani sallah ba bayan wannan aya ta sauka gare shi ita ce iza ja'a nasrullahi wal fath bayan saukan wannan aya bai sallaci wata sallah ba illa ya kulu fiha face ya ce a cikin ta me yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya Allah ya ubangijin mu da kuma godiya a gare ka allahumma firli ya Allah gafarta mun. an gane ko kana sallallahu alaihi wasallam ya qulu eh a cikin wani lafazi ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula yana yawaita faɗi a cikin ruku'unsa da sujadarsa yana yawaita faɗi cikin ruku'unsa da sujada me yake yawaita faɗa sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu da kuma godiya a gare ka ya Allah gafarta mun a wata ruwaya ya ta'awwalul qur'an yana tawilin alqur'ani bi ma'ana yana dabbaka abinda alqur'ani ya faɗa ina fatan gano wannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne saboda bin umarnin Allah a cikin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba idan nasaran Allah ya zo da kuma budi fatahu makka sannan kuma ra'aitan nasa kaga mutane suna shiga cikin addini jama'a jama'a fasabbih idan kaga haka kai tasbihi bihamdi rabbik tare da gode ma ubangijinka wastaghfir kuma ka nemi gafaransa domin na kana tawwaba domin lalle ya kasance mai yawan karban tuba mai karban tuba ne shi Allah subhanahu ta'ala kaga muhalli shahid manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbaka wannan aya ne umurnin da Allah ya bashi cewa idan har ya ga alama cewa nasaran Allah ya zo kuma buɗe ya zo kuma ya ga mutane suna ta shiga cikin musulunci jama'a jama'a ƙungiya kungiya ana zuwa ana musulunta fasabbih bi hamdi rabbik kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka wa astaghfiruhu kuma ka nemi gafaran shi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan cewa cikin ruku'unsa da sujadansa yake cewa a subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghafirli an gane ko kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli yana yawan faɗin wannan saboda bin wannan umarni da Allah ya ce fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi da gode ma ubangijinka kuma ka nemi gafaransa to kuma manzo Allah yana yin wannan zikiri a cikin ruku'u da kuma a cikin sujada an gane wannan ayi kenan wannan zikiri ana yin sa ne a cikin ruku'u da sujada kamar yadda manzo Allah ke yin zikirin nan na subuhun qudusun rabbul malaikatu ruh kuma manzo Allah yana yin sa a cikin ruku'u da sujada an gane wannan ko kaga wannan hadisin a cikinsa akwai fa'idoji masu yawa wato na farko daga cikin fa'idan shar'antuwan mai sallah ya ringa faɗa cikin ruku'unsa da sujadansa ya ringa cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli kuma ana so ya yawaita yin hakan an gano wannan ku? kuma wannan yana nuna wato yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bin umarnin Allah subhanahu wata'ala kai tsaye misali kuma wannan aya yana nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba dan ya dawoma a cikin duniya Allah ya aiko shi ne dan ya isar da sakon ubangijinsa annan kuma ya ciri zuwa ga ubangiji shi ya sanya Abdullahi bin Abbas radiyallahu an wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cikin fadan shi dama kamar yadda malamai suka yi bayani umar ya kasance a cikin majalisinsa a cikin fadan shi baya yadda da 'yan bambadanci a cikin fadan shi yana tara ainihin ɗaliban ilimi ne mahaddata alkur'ani kuma a zamanin magabatanmu idan an ce mutane mahaddata ƙur'ani ƙura ba wai irin mahaddata ƙur'ani na wannan zamani ba wanda mutum kawai zai zama to garji kawai ya haddace doran alkur'ani amma bai san fiƙiyon alkur'anin ba to zamanin manzalan nan kira mutum kare ana nufin mutumin makarancin alkur'ani ne ya haddace sannan kuma ya san fiƙiyon alkur'anin to saboda haka a zamanin umar shi lokacin khalifancinsa a fadan shi yana tara ainihin mahaddata alkur'ani manyan malamai kuma a wajen baya duba shekaru ko da mutum karamin yaro ne in ya zama to babban malami yana da ilimi to sai ya zaunar da shi a majalisinsa dan hausawa suna cewa yaro da gari abokin tafiyan manya ko haka idan ya zama to karamin yaro yana da zurfin ilimi ai ya zama to abokin tafiyan manya ba haka wata rana a sahaba a wato Umar yana zaune a fadan shi tare da sahabbai shine kawai sai Umar sai kai Umar ya saban Annabi sun zauna a cikin fada sai Umar ya shigo da Abdullahi bin Abbas da Umar ya shigo da Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce ba komai ya sanya ina ganin ba komai ya sa Umar ya shigo da ni ba face dan ya nuna wa mutane irin falalata da irin bai wanda Allah ya mun ana nan Umar yana zaune sai Umar ya jefa tambaya zuwa ga sahabbai yake ce musu me za ku ce game da maganan Allah subhanahu wata'ala idza jaa nasrullahi wal fath zuwa da ƙarshen aya me za ku ce game da fikihunsa a tambayi wannan ya faɗa abin da ya fahimta a tambayi wancan ya faɗa abin da ya fahimta Umar sai ce musu wannan ba shi bane abin da ake nufi wannan ba shi bane abin da ake nufi can sai Umar dan Khattab yake cewa a kazalika ya ibn Abbas a kazalika ya ibn ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam shin haka ne abin yake ya kai dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake sai abdullahi bin abbas ya ce a'a duk yanda suka faɗa ɗin nan ba haka abin yake ba to yaya abin yake sai ce ayan yana karantar da mu ko wannan sura yana karantar da mu cewa ainihin wato a ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya cika wato musulunci ya cika kuma Allah ta'ala manzan Allah ya isar da sako ajalinsa ya riga ya cika Allah ya kusan daukar ransa na ba san gane wannan kenan aya yana nuna mana tunda har mutane sun riga sun shigo cikin addini manzo Allah ya riga isar da sako to Allah ya kusan daukar ran manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai Umar radiyallahu anhu yace wallahi wannan fasara da ka faɗa haka na ji shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko a lokacin da farko a lokacin da manzo Allah a lokacin da Umar ya shigar da Abdullahi bin Abbas majalisi su ainihin fadawan da suke majalisin sun ɗan ji haushi ba su ji daɗi ba saboda a cikinsu akwai wanda suka haifi abdullahi bin abbas kai akwai ma kakanninsa sannan kuma manya-manyan sahabban da suka halarci yakin badar suna zaune a wajen sai gashi an shigar da ƙaramin yaro wanda bai wuce shekara bakwai zuwa takwas ba to shine ya zamanto mutanen sai suna faɗa a cikin ransu ya umar zai mana haka ya umar zai ringa shigar mana da ƙaramin yaro irin wannan alhali muna da ƙananan yara irin shi suna ganin kamar ai wannan yaro zai raina su to da Umar ya fahimci wannan shi yasa sai Umar ya jefa tambaya na ilimi da ya jefa tambaya na ilimi kowanne ya kasa amsawa sai Abdullahi bin Abbas ya amsa a lokacin sai duka daga cikin su kowa sai ya gane dalilin da ya sanya Umar dan Khattab ya shigo da Abdullahi bin Abbas sa tun daga lokacin daga ya shigo sai a bashi waje ya zauna da girmamawa da mutuntawa sun fahimci ba wai karamin yaro bane kadai na shekaru a karamin yaro ne a shekara amma a ilmance wato ya yi fintinkau ina fatan gane wannan da su haka dai shi dai wannan hadisin yana nuna mana wato muhimmancin ainihin yin zikiri a cikin ruku'u da sujada shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zikiri a cikin ruku'u da sujada Allah ta'ala shi taimake mu na'am babu wutri babu wutri Ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma kala. Eh. An karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda ya ce. Sa'ala rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa alal minbar. Alhali manzon Allah yana kan mumbari. Matara fi salatin layl. Me zaka ce me kake gani ya Rasulullah game da sallar dare ne? Ala masna masna. Sai ce sallar dare raka'a bibbi ne kawai. da khashiya subha idan ɗayan ku yana jin tsoron asuba yana yin raka'a biyu yayi raka'a biyu yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama sai ya zamanto yana jin tsoron asuba yana jin tsoron fitowar alfijir salla wahida sai ya sallaci raka'a daya fa autarat lahu ma salla sai wannan raka'a daya ya zamanto wuturi gare shi ga abin da ya sallata kina abin da ake nufi idan mutum yana yin sallan dare idan yayi sallah raka'a biyu sai ya ga cewa idan ya ce zai ƙara wani raka a biyu alfijir zai fito kawai yana sallah a biyun nan yana jin tsoron fitowa alfijir sai ya ƙara a ɗaya ya zama uku idan mutum ya yi sallah a hudu sai yana ganin in ya ƙara wani raka a biyun alfijir zai fito sai ya ƙara a ɗaya ya zama biyar haka idan mutum ya yi sallah a shida yana jin tsoron fitowa alfijir sai ya ƙara a ɗaya ya zama nawa bakwai idan mutum ya yi sallah takwas raka a takwas yana ganin alfijir zai fito ya ƙara raka'a ɗaya zama tara idan mutum ya yi sallah raka'a goma an gane ko sai ya ƙara raka'a ɗaya zama mai sha ɗaya shin wannan hadisi yana nuna mana za a iya ƙarawa fiye da raka'a goma sha ɗaya kenan tunda zahirin hadisin manzo Allah ya ce sallan dare raka'a biyu ne kawai an gane za ka yi raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama to idan ɗayan ku na jin tsoron ɓullowan alfijir shi ne ma'ana shi a kashiya musu ba. salla wahida kenan mutum ba zai sallaci raka a ɗaya ba sai in yana jin tsoron alfijir amma in bai jin tsoron alfijir zai ta sallah a biyu sallama raka a biyu sallama raka a biyu sallama raka a biyu sallama ko da zai kai raka a ishirin da wani abu ne ko da zai kai raka a talatin da wani abu ne haka abin yake zahirin hadisin yana nuna mana sallan dare ba shi da iyaka wannan shine mazhaba na da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai hatta imamu ahmad na rahimahullah yana ganin sallan dare ba shi da iyaka ina fatan gano wannan suna ganin sallan dare mutum zai iya yi ko talatin akwai masu ganin ko arba'in da wani abu mutum na iya yi amma kuma wasu malamai sun duba doron nassi na wasu hadisai suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zo cikin hadisin Aisha bai kasance yana karawa ba cikin Ramadan ko wajen Ramadan ala ihda ashara raka'a baya karawa kan raka'a goma sha ɗaya ina ba ta gane wannan yana sallah raka'a hudu fala tasalu an husnihinna wa hudulihinna ha wato summa salli arba'an fala tasal an husnihinna wa hudulihinna ha annabi yana sallah raka a hudu fala tas'al an rukulihin wa dulihin an an husulihin wa dulihin kada ka tsaya tambayan kyawun su da kuma tsawon su sannan kuma yana ƙara sallah raka a hudu kaga takwas kenan sun mai salli salata sannan sai ya sallaci raka a uku kaga raka a goma sha ɗaya kenan ta ce manzan Allah baya ƙarawa kan raka a goma sha ɗaya sannan kuma ta ruwaito wasu ruwayoyi wanda manzan Allah yana yin raka a biyu ya yi sallama raka a biyu ya yi sallama har zuwa raka a goma sannan ya yi wuciri da raka a ɗaya an gane wannan ko to wannan hadisi masu ganin ba a ƙarawa kan raka'a goma sha ɗaya sun dogara da wannan hadisin ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairi yace manzon Allah baya ƙarawa cikin ramadan ko sa, ala ihda ashara raka'a an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana kenan cewa ita Aisha abinda ta fahimta sallan dare na manzon Allah wato manzan Allah yakan tsawaita shi ne amma baya wuce raka a goma sha ɗaya sannan an ruwaito wani hadisi wanda aka ruwaito manzan Allah yana yin raka a goma sha uku wannan raka a goma sha uku malamai suka yi maganan yana yin sallah raka a goma sha uku wannan raka a biyu sunna ce ta isha'i ana kiranta sunnatul isha alba'adiyya sunna ce ta isha'i wanda ake yi bayan sallar isha'i akwai raka a biyu sunna ce ta isha'i mutum na iya yi kai tsaye bayan ya yi sallar isha'i yana iya jinkirtawa ina fata gane wannan amma dai ana so a yi raka a biyu sunna ta yi to hadisin da ya zo cewa manzan Allah ya yi sallar raka a goma sha uku an haɗa ne har da sunna ta yi sannan an ruwaito wasu ruwayoyi da suka nuna ya yi sallar raka a goma sha biyar shi kuma wannan an haɗa da mai da rakatai fajr an gane wannan ko kamar yadda ruwayan ya zo ya ma ambaci wannan raka'a biyun da aka yi din nan wato an yi shi ne bayan alfijir ya fito raka'a ta alfajir ne shi an fahimci wannan ai kaga da wannan sai muka fahimci cewa sallan dare na manzon Allah baya wuce raka'a goma sha ɗaya to abinda aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai cewa sun wuce raka'a goma sha ɗaya sun yi sallah raka'a ashirin da wani abu talatin da wani abu bai inganta ba a gani wato ruwayoyin gaba ɗayan malamai sun ce ruwayoyi ne masu rauni abinda aka an ruwaito daga wasu daga cikin tabi'ai cewa sun yi sallah fiye da raka'a goma sha ɗaya wannan malamai sun ɗauke shi ishihajin su ne misali na matan gane saboda ai manzan Allah abinda ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah to ya manzan Allah yake sallah manzan Allah ya taɓa raka'a ashirin da wani abu talatin da wani abu arba'in da wani abu bai yi ba to da wa kai koyi annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli kaga shi abin da yafi cancanta a goma sha ɗaya to amma idan mutum yana ganin cewa shi ya lalle shi yana ganin lalle shi ya gamsu da cewa raka, zai iya raka 20 da wani abu 30 da wani abu to anan wajen zamu ce yayi aiki da ijtihadin wasu malamai ne ba za mu kira shi dan bid'a ba a'a mu dai za mu yi bayani cewa mu ga fahimtar mu ga abin da ya fi dacewa amma shi kuma za mu ce ya fita daga cikin sunna ba dan yayi wannan saboda abin da ya aikata akwai manya-manya daga cikin malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma ɗalibinsa al'allama Ibn al-Qayyim su suna da fahimta ana iya ƙarawa kan raka a goma sha ɗaya. Na batan gano wannan. Amma kasancewan su ‘yan salafiya ba wai suna bin mutum ba ne, su suna bin gaskiya ne kawai. Suna kewayawa tare da gaskiya duk inda gaskiya ya zo. to kasancewa ba a samu daga manzan Allah ya yi abin da ya fi wannan ba kuma ibada ana gina ta ne akan ainihin taukifi to baya halitta mu ɗauki wani ra'ayi mu bar abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku hadisin da ya zo cikin muwadda cewa ainihin Umar dan Khattab ya umarci Tamimu Dari cewa ya yi wa mutane sallah raka 20 da wani abu wannan hadisi mu duba cikin tanwiril hawali na ainihin Imam Suyuti ai imamu suyuti ya za'a hadisin sannan malamai da dama nasiru dai albani ya za'a hadisin a cikin kiyamu ramadan shi ma da salatu tarawih an gano wannan ko to sai muka fahimci kenan cewa wannan wannan hadisi da ya nuna umar ya ce tamimu dari ya yi sallah ga mutane raka ishirin da wani abu bai inganta ba wannan bai inganta ba Abin da ya inganta a cikin muwadda ai akwai ruwaya na biyu ruwaya na biyu ya nuna ya umarci tamimu dari yayi sallah ga mutane da ubayyu bin ka ko yi sallah ga mutane raka'a goma sha ɗaya wannan wannan ziyada na a goma sha ɗaya shine wanda ya tabbata shine wanda ya inganta ina san gane wannan to ala ayi halin dai wannan matsala lil ijtihadi fihi majal su masu ganin ana karawa sun dogara da wannan hadisi masna masna wato sallan dare raka'a biyu yi sallama raka'a biyu yi sallama bai da iyaka amma masu ganin cewa raka goma sha suka ce raka a bibbi a yi sallama raka a bibbi a yi sallama amma kada ya wuce me kada ya wuce raka a goma sha ɗaya idan ya wuce raka a goma sha ɗaya kuskure ne wannan misali A gani? to sannan cewa da aka yi sallar dan raka a bibbi ne kenan yaya hukuncin masu mazhaba na wasal akwai ruwaya wanda ya nuna cewa za a iya yi raka a goma a jere sannan a zauna a yi sallama sannan a yi wuturi akwai ruwayan da ya nuna za a iya yin raka'a takwas a jere sannan a zauna a yi tahiya sannan a yi raka'a uku wuturi akwai ruwayan da ya nuna za a yi raka'a shida a jere a zauna a yi tahiya sannan a yi raka'a biyar wuturi akwai ruwayan da ya nuna cewa za a iya yin raka'a biyu a zauna a yi tahiya raka'a biyu a zauna a yi tahiya ba sallama amma za a yi sallama guda ɗaya kuma bai wannan ai sannan ga wancan hadisin Aisha cewa manzan Allah baya karawa a cikin Ramadan ko wajen Ramadan kan a goma sha ɗaya. Yusolli arba'an yana sallah a hudu, falatas alu eh, an ni hinna, falatas al an ni hinna wa hinna. Kada ka tsaya tambayan kyawansu da kuma tsawonsu. Sannan kuma ya sallah wani a hudu, falatas al an ni hinna wa hinna. Sun mai salli, sannan sai ya sallah a uku, kaga a goma sha ɗaya. an gari to malamai suka ce a nan wajen kaga an yi sallah raka a hudu a je a dunkule sannan a yi sallah raka a hudu a dunkule sannan a yi sallah raka a uku a dunkule an fahimci wannan ko to kaga a nan wajen kenan raka a hudu a dunkule raka a hudu a dunkule kenan wannan hadisi da ya nuna masana masana yana nuna mana kawai raka a bibbi za a yi shi kenan kalas cewa baya halatta a yi sallah raka a goma a dunkule a yi sallama ko raka takwas a dunkula a sallama ko raka shida a dunkula a sallama baya halatta na ba ta gane saboda haka akwai ainihin mazhaba na ainihin wasal sakato wannan hadisin mai fiyon shi kenan salatul lail masna masna yana nuna mana wato sallan dare sallan da ya fi lada a cikin sallan dare raka'a biyu ne raka'a biyu mutum ya yi sallama raka'a biyu mutum ya yi sallama shi ya fi dacewa saboda sallan da ake raka'a biyu a yi sallama kowanne akwai tahiyya a cikinsa akwai salati ga annaba a cikinsa akwai azkar to kowanne raka'a biyu to za ka haɗa shi da wanda za ka yi sallama za ka yi tahiyya guda ɗaya kawai a cikin raka'a goma ko raka'a takwas kaga nan sallan da ya fi lada a cikin shi ne wannan amma wani lokaci mutum na iya yin wasal kamar yadda na yi bayani suna ba san gane amma maza ma malikiya sun ɗauki wannan hadisin shi kaɗai suka ce wato su suna ganin ma wato baya cancanta mutum ya bi sallar dare ga mutumin da yake yin wasal wanda yake sadarwa an gano wannan amma dai hadisai dai da suka inganta sun nuna mana kowanne mutum ya yi yayi an gano wannan ko har ma shi imamu ahmad yana ganin yana daga cikin sunna kada mutum ya lizinci guda ɗaya ya zama mutum kawai tsawon rayuwar shi kawai raka abu biyu raka abu biyu raka a wani lokaci kawai mutum ya saba sai mutum ya zo ya yi wancan maza na na wasan din ina ba gane wannan to shi ne abin da ya fi dacewa saboda haka mutum ya yi ta sallah raka'a biyu amma kada ya wuce raka'a goma sha ɗaya an gane wannan ku to kuma a a kamar yadda wasu malamai suka faɗa suka ce zahirin hadisin yana hukunta rashin ƙari a cikin nafila akan raka'a biyu shi nafila ba a ƙarawa kan raka'a biyu wato ma'ana kada a yi raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko raka'a goma sannan a zo na yi ta giya raka'a biyu ne a yi sallama raka'a biyu kuma kada kuma a tauye daga gare su zahirin hadisin salatul lail masna masna sallan dare raka'a biyu an gane kuma kowa ya san cewa wato mikidari na ibadoji al'amari ne wanda at-ta'abbud yake rinjaye a gare su sallah al'amarin shi tauƙifi ne shi ya halatta mutum ya ƙetare abin da ya zo daga mai shari'a an gano wannan ko tun da an ce salatun lail masana masana shi wuturi sallan dare ne kuma sallan dare ne? to shi raka nawa ne raka ɗaya, raka uku raka biyar eh? to me mu ce kan salatun lail masana masana ayu hadisi ya zo wuturi annabi yana yin a wato wuturi yakan kasance da raka'a guda ɗaya. kawai mutum ya yi raka ɗaya kawai shi ne wuturi an gano wannan ko ba tare da ma ya gabace shi da wani abu ba hakika malamai hudu sun ruwaito sai dai turmuzi kawai a imamul hakim ya inganta shi da ibn hibban daga hadisin abi ayyub al-ansari radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi ya ce man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahida falyaf'al cewa wanda yake so yayi wutiri da raka'a biyar ya aikata wanda yake so yayi wutiri da raka'a uku ya aikata wanda yake so yayi wutiri da raka'a daya ya aikata an gano wannan ko wannan hadisi wasu malamai wato sun ce hadisi ne marfu'i zuwa ga manzo Allah cewa manzo Allah shi ya faɗi wannan cewa duk wanda yake so yayi wutiri da raka'a daya ya aikata amma imamun nasa'i ya rinjayar da cewa hadisin mawqufi ne zuwa ga ainihin Abu Ayyub al-Ansari ka kenan a muka dauke shi mawqufi kenan Abu Ayyub al-Ansari yana da fahimtar mutum na iya yin wuturi raka ɗaya kawai shi kenan an gane to maganar salatul lail masana masana wannan jaryan ne alal galib ko an gudanar da shi akan abin da ya fi jayi? amma ai wuturi sallan dare ne kuma raka ɗaya aka yi an gane wani ko sannan kuma ya inganta daga jama'a daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun yi wuturi da raka'a ɗaya kawai wanda wani sallan shafa'i bai gabace shi ba sun yi wuturi da raka'a ɗaya wanda sallan shafa'i bai gabace shi ba akwai wani bawan Allah akwai hadisin Bukhari wanda wani bawan Allah daga cikin salaf ya kai karan Muawiya zuwa ga Abdullahi bin Abbas yace me zaka ce game da Muawiya yana yin sallan sallan wuturi raka dai kawai shi ne sai abdullahi bin abbas ya ce wannan ce abinda fa ya aikata yayi daidai ya ce lalle ba wannan bawan Allah mu'awiya fa masanin fiqh ne fa mu'awiya faqih ne ka kare na shi to saboda haka ya halatta mutum ya taƙaita kawai a cikin wuturi yayi raka ɗaya to amma yaya hukuncin mutum ya taƙaita a cikin nafila kawai nafila mutum yayi raka ɗaya nafila sallan dare kawai sai mutum ya yi raka a ɗaya maimakon ya yi raka a biyu eh? to kaga wannan wanda ba wuturi ba to an karɓo daga imamu ahmad akwai ruwayoyi guda biyu daga imamu ahmad akwai ruwayar da imamu ahmad na ganin cewa mutum na iya yin nafila kawai raka a ɗaya ba wuturi ba kuma amma kuma abinda ainihin a wato yan hanabila suka rinjaye daga cikin fatawan imamu ahmad wasu bakai wasu daga cikin na ganin bai halatta ba kawai sai raka a biyu amma abin da ya fi rinjaye su yan hanabila suna ganin ya halatta mutum ya takaita a cikin nafila wanda ba wutiri ba ya yi raka a ɗaya kwal kawai gaba ɗaya na batan gane wannan a saboda haka wannan shi ne to sannan ibn kudama shi ya rinjaye da cewa a cikin littafinsa almuguni wato an hana yin raka a daya an gane ku an hana yin raka a daya saboda annabi ya ce salatul laili masna masna sallan dare raka a biyu ne kawai ba a daya ba babu inda aka ce sallan dare a daya an gane shi wuturi ya fita daga cikin wannan umum din saboda haka amma karawa kan raka a biyu a natila fa a kara kan raka a biyu wato mutum zai iya karawa har da wuturi daga cikin sallan dare kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim daga cikin hadisin aisha radiyallahu ana suke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin annabi yana wutiri da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna baya zama a cikin wani abu sai a cikin ƙarshe yana wutiri da raka'a biyar kuma ba magana masana masana kawai sai ya kai raka'a biyar din sannan ya zama guda daya an gane ku ashabu sunan sun fitar daga hadisi na ibn umar cewa lallai manzo sallallahu alaihi ya ce salatul layl wan nahar masna masna da sallan dare da sallan na yini kawai raka'a biyu ne amma imamu sanani ya faɗa a cikin subul salam cewa aksarul a'imma a allu ziyadata wan nahar mafi yau a'imma sun illanta wannan ziyada na salatul layl wan nahar sai ce abin da ya tabbata kawai salatul layl masna masna ne kawai banda ba salatul layl wan nahar ba an gane kuska ce innal huffaz min ashabi bin umar lam ha anhu suka ce lallai hufaz daga cikin ɗaliban abdullahi bin umar ba su ambaci wannan har ba daga gare shi an gane ku shi kuma imamun nasa'i ya yi hukunci ga wannan ziyada wannan har cewa kuskure ne shi an gane ku wannan yana daga cikin ruwayan ainihin wahiyar min ruwayatin aliyul azadi ƙalibin ma'in wato ibn ma'in yana cewa wannan na aliyu ne al'azari amma ziyada a cikin sallan dare cewa sallan yini kai cewa salatu lail wannan har masana masana hakika hakika hadisi ya zo annan nabiya kana salli, inda zawali shams arba'an summa arba'an annabi yana sallah lokacin da rana yayin zawali yana sallah raka'a hudu sannan kuma yayi raka'a hudu imamun nasa'i ya fitar da shi yana ana ganin hatta sallar rana ana iya karawa kan raka'a biyu an gane wannan ku? tunda ai ga hadisin rahimallahu imra'an salla arba'an qabla zuhur Allah ya yi rahama ga mutumin da ya salla raka'a hudu kafin azhar ai ruwaya ne ingantacce sannan kuma akwai ruwayan annabi ya yi salla raka'a hudu kafin azhar a kafin la'asar annabi ya yi salla raka'a hudu kafin la'asar misali ko kaga duk wayannan gaba daya sun nuna mana ana iya karawa kan raka'a biyu a kan shi saboda haka amma maganganun a imma game da wannan imamu ahmad ya halatta ƙari a cikin nafila zuwa zuwa raka hudu saboda wannan hadisin sannan shafi'i ya halatta ƙari ba tare da iyaka ba suna ganin babu iyaka shi kuma imamu malik yana ganin za a yi raka a biyu ne a yi sallama raka a biyu a yi sallama ya yi aiki da salatun layil masana masana amma wancan ruwaya na salatun layil wannan har na ga nasiru dinin albani ya inganta shi a cikin irwa in ba na manta ba to me za mu ce game da hadisin aisha da ke nuna ba a karawa cikin sallar da raka raka a goma sha ɗaya sai mu ce za mu yi jam'i ne tsakanin hadisin aisha wanda ya zo cikin bukari da musulun cewa manzan allah baya karawa cikin ramadan ko waninsa a kan raka a goma sha ɗaya da kuma hadisin da ke nuna cewa sallar dare raka a biyu ne an gane wannan ku da nuna cewa wato za a iya yin kowanne amma wanda ya fi lada a ciki shine raka'a sallar dan raka'a biyu an gane wani ko saboda haka wato baya halatta a ƙara kan raka'a goma sha ɗaya Allahu a'lam insha Allah za mu tsaya a nan ko sai dai in akwai tambaya dangane da bayanin da muka yi ana iya yi insha Allah wa alaikum salam eh Ah, idan liman ya kira ya kira sallah na biyu din nan ya nuna alfijir ya fito ba sai liman ya zo ba idan ladan ya kira sallah na biyu to yana nuna ma cewa lokaci yayi alfijir ya riga ya fito eh duk wani wutiri da wani nafila na dare a dakatar da shi sai dai raka tayil alfajir kawai eh ah, eh mun domin da yare tare da a eh, shine abin da fi zama sunna wata ran mutum yayi wancan wannan kada mutum ya takaita kan guda ɗaya kawai eh wancan babu da ba da manzo da sallam yana rufe sallah abin da ya kuma yanzu mutum mutum na da wata bukata kuma Allah ya cika masa lungu yana iya wannan zikirin ko ko wani ya taɓa da ko eh to shi Allah da ya gaya wa manzo Allah kai ma kana iya yi dan godiya ga Allah kan abin da Allah ya mana ni'ima bare da gaske eh, asali da abin da manzo Allah yayi ai yayi ne dan koyi da shi sai an samu nassin da yace khususiya ne eh bayanin da aka yi cewa eh, raka'a biyu ya fi zama ya fi bibi hmm. kuma nan an ce za a yi wannan din wani hayanin kuma a yi wannan eh. sai ya zama wancan ya fi akbar na ka kai da ni kuran tunda wancan din yafi yawan lada ba sai na yi wannan din ba ke ko shi wancan wanda ya fi yawan lada ka yawaita yin shi wani lokaci sai ka yi wancan ka yawaita yin wancan musallan sallan da raka abibiyin nan ya fi lada a yawaita yin shi amma wani lokaci a yi wannan dan kare ya to manzan Allah wanda ya san wannan ya fi yawan lada din amma za ga mafi yawan lokacin yayi wancan masana masana sai kuma ya zo ya wannan a shi koyi da sunna shine yin koyi da yadda manzan Allah ya aikata

za ka sada hmm. wanda ya fi dacewa shi ne ka sallama raka abi sannan ka tashi da idan ka haɗa zai kama da in ka haɗa za ka yi zaman tahiya? in dai baka yi zaman kaga in ka haɗa baka yi zaman tahiya ba wannan ya halatta amma in ka haɗa in ka yi zaman tahiya kai raka abi kai zaman tahiya sannan kai raka a ɗaya ka kamanta shi da magariba eh to nan bai dace ba amma in ka saba ya zama kawai ka sadar da shi kai raka uku gaba ɗaya a dunkule ko kuma kai raka a biyu ka sallame sannan kai raka a ɗaya wannan ya halatta eh kiran sallah wannan ziyara inda ake da mintoci ce su an ƙara za ga an kira Sallah. ana wannan ziyara ne dan a dan jira mutane yawa in an kira in alfijir ya fito aka kira sallah sai a dan jira a dan daga wa mutane kafa har su fito daga ɗaki su zo a yi sallah tare da su shi ne dalilin jira Wa'alaikumussalam. Eh. Yanzu? Na, wa'alaikallahu wa hamdi a sharu Allah ila'a ila'anta a sarrafa tu ilai.